Gwamnatin Najeriya ta ƙaddamar da shirin samar da wuraren kiwo ga makiyayan ƙasar domin shawo kan matsalar tashin hankali a tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya. A yanzu dai gwamnatin Najeriya ta sanya wata tawaga ta musamman da ke rangadin jihohin Najeriya domin faɗakarwa akan mahimmancin samar da wuraren kiyo ga makiyayan. Alhaji Muhammadu Ɗallami Salihu, darakta ne a ma'aikatar gona ta Najeriya da ke wakiltar gwamnati a cikin wannan tawaga da suka isu nan jihar Niger ga abin da yake cewa. Gwamnatin tarayya tana ƙoƙarin ta roƙi gwamnatin jihohi a ƙoƙari a ga lalle hanyoyi bakin kwata, an ba masu gona shawara. su daina yin noma yanzu har zuwa ta kwalta a sami yadda in dabbobi za su wuce su samu hanyar wucewa su ko makiyaya a kan cewa sun daina yawo da daddare dabbobi za su fi daga wani waje zuwa wani waje. To ko baya ga batun samar da makiyayar dabbobin dai akwai batun shawo kan matsalar satar shanu da ta'addabi fulanin har ɗan zuru Alhaji Muhammadu Kirwa shine shugaban ƙungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a Najeriya ya ce sun bullo da shirin bayar da takarda guda ga duk wanda ya sayi saniya a kasuwa. mai sata in mai sato bai samu kaso da zai kai ya sai ba ai ba abun da zai iya yi saboda haka shine samu ka haɗu kungiyoyi uku da kungiyar direbobi da kungiyar makiya da kungiyar masaya muka haɗu muka hitar da tsarin takarda guda kuma duk wanda bai yarda da wannan tsarin na wannan takardar ta ɗauka kayan ba to kusan shi yana kutun gula ne. Shugaban kungiyar manyan motocin dakon kaya a Najeriya, Comrade Suleiman Ɗanzaki da ke cikin wannan tawaga ya ce wannan mataki zai taimaka wajen rage safarar shanun satar. To shi ne muke gani yanzu kayayyakin da za a rinka ɗauka mu tabbatar da muna ba da takarda daga inda wadda ya ɗora kayan da inda za a kai to kaga wannan zai rage yadda direbobi na ɗaukar eh, shanu na satan nan eh, to ai babu lamba a ce ga ba kamar mota ne yanzu da ka san mota kana san nawa ai sa kuma akwai lamba ne duk da wannan dai shugaban haɗa kan matasan fulanin Najeriya Alhaji Bello Muhammad Garatu ya ce suna ci gaba da wayar da kan matasan fulanin mataki ne da muka ɗauka na ganin cewa mu wayar da kan matasanmu da su daina sa kansu a cikin wasu ƙungiyoyin da ba san kansu ba su daina yadda suna eh, saba ma doka da oda tare da gaya musu gaskiyar magana cewa shine zaman lafiya da fulaku da aka san fulani da shi shine abin da ya kamata su rike su kuma dogara da shi Gwamnatin jihar Niger dai ta yaba da wannan tawaga. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce gwamnatinsa za ta ba da haɗin kai don ci gaban shirin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.